Ƙungiyar kadago a bisa shugabancin babban magatakardar Dr. Yawo ba ta shirya bukin inda dubanin ma'aikata sun ka hallara a wannan karon a filin wasan kwallo na babban yara da ke kuma su ji a Ashanti tare da waƙe da kaɗe-kaɗe suna maci da tambarorin ma'aikatunsu da kuma kwalaye da sun ka rubuta su misalin gwamnati a ƙara mana albashi a ba mu aikin yi kar a yi ƙarin mai don yana kassara ma'aikata da sauransu a a cikin jawabin, babban magatakardan kungiyar kadagan ya yi magana a kan dangantakar da ke tsakanin kungiyar kadagan na ghana da na kasar cuba abinda ya ce yana fatan za a karfafa shi sa'an nan ya yi magana a kan karancin aiki da za a iya cewar aiki mai kyau a ghana just about million daga ɗiyan Ghana miliyan goma sha uku da sun ka cancanci samun aikin yi miliyan biyu kaɗai da kama kashi goma sha biyar za a iya cewa sun samu aiki mai kyau kimanin ɗiyan gana miliyan goma sha ɗaya kashi tamanin da biyar na aiki ne cikin wani mummunar hali da babu wani kyakkyawar fata wa gobe shugaba akufa ado ya jinjina wa kungiyar kadago da kwamitin na rukunoni guda uku dangane da irin tuntuɓar juna da sun karayin suka yi don samun mafita game da irin hali da ma'aikata ke ciki ya kuma ba da tabbaci game da abin da gwamnatinsa za ta yi don samar da aiki mai kyau sa'annan ya taɓa maganar sa yara aiki na ƙadago ya ce Child labor is a problem that must be addressed zan mai da hankali akan matsalar ƙadago na yara abinda ya kamata a gyara ya dace da hali na mutuntaka hakkinmu na ƙasa da ƙasa yadda majalisar ɗinkin duniya ta bukata yana da takaici wasu sun yi kunni uwa shegi sun bijire wa wannan kiran suna amfani da yara wurin aiki ba tare da ba su ilimi ba ko da gangan ko kuma da cikin rashin sani ga abin da wasu ma'aikata ke faɗi game da bukin na bana. sunana ajiya amina daga oliganike ko gaskiya program ya yi kyau gwari sosai wannan na ku fado sarki ne mai tausayi program ya yi kyau kuma an kansa idan ka lura yawanci ana yin irin waɗanga program da na kira ne to wangan ga kuma da aka kawo su wanga abu ne da yake yana da kyau yana bar kowane gari kowane rajin yana budewa abdurrauf isaku yau dai bumban rana ne na aikata duka don na farin ciki taken bikin na bana ne ɗorewar ƙudurin ci gaba da aiki mai kyau nauyi da ke wuyan ƙawayen kyautata rayuwa ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana